من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأبدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عدد miƙa godiya كعلا سبحانه وتعالى wa ta'ala da ya kaddara rayuwar mu wannan yammaci na litinin yammacin sha tara ga watan Ramadan, shekarar hijira ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da tara don shauraron tafsirin alƙur'ani mai girma ga shi mun haɗu a cikin wannan masallaci da ke wannan unguwa babal Allah muke roƙo ya datar da mu ya amince da mu Ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma muke yi muna cikin suratul a'raf inda muka yi matsaya akan aya ta ɗari biyu da za mu tashi akan aya ta ɗari biyu da hudu kamar yadda a jiya mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa lalle shi alqur'ani basair ne linnasi wa hudan wa rahma tunda haka qur'ani yake to ya kamata idan ana karanta shi to ai shuru shi yasa a wannan aya sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترهمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون أن بعبادته ويسبحونه وله يسجدون الله سبحانه وتعالى yace wa idza quriya alquran idan ana karanta alqurani fastami'u lahu ku shaurara don jin abin da qur'ani yake faɗi wa ansitu ku yi tsit la'allakum tu'amun ko ajiban sharadi ne na samun jin kai ana karanta alqur'ani mutum ya shiru saurara idan har ana karanta alqur'ani mutum yana harkowa yana surutu alama ne na rashin jin kai gare shi kuma sannan koyi da mushirikan farko ne domin su ne suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ani wa la tu'minu la'allakum taghlibun kada ku shaurari abin da ake a qur'ani nan ku rinka hargowa in ana karatu ko kuma ku ta hayaniya ko farin jaye su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya umurce shi da karanta wannan aya ga masu imani don su bambanta da mushirikai, su bambanta da munafikai ku masu imani idan ana karanta qur'ani ko ku shaurara ku shiru da haka ne Allah zai ji kanku to Allah ka ji kanku a hadisi ya inganta daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qala abu musa lashari ya yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya muku liman ne don ku yi koyi da shi za bara idza kabbara biyu? idan liman ya ka kabbara to kuma ku yi wa idza qara idan yana karanta al-qur'ani fa ansitu to ku shiru kar liman yana karatu kai ma kana yi hmm. yana karatu kai kai shiru ka shaurare shi matukar inda ake bayyana karatu ne kar yana karatu kai kuma kana hankalinka yana wani waje hmm, ka shauraron abin da liman yake faɗi shine wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum hatta a cikin sallah so ake a rika shawararawa in ana karanta Qur'ani hatta a huduba in liman yana karatu so ake a shawarara sallah asubahi da raka da biyu na magariba da a biyu na isha'i da sallar da sallolin idi gaba ɗaya so ake don liman yana tsaye yana karatu ko kuma ku shaurara kuma ku sa hankalin ku akan karatun da yake yi don ku rika jin abin da alkur'ani yake cewa haka kuma idan aka zo aka dau qur'ani ana karantawa ana bayanai ko ku shaurara don ku ji abin da alkur'ani yake cewa da haka ne Allah zai ji kanku. Allah ka ji mu shi yasa malumma suka rinjayar da zikirin karanta alkur'ani a cikin wata ramadan ake ganin ko ina majalisu na malamai an aje kowane littafi an sa alkur'ani a gaba ana ta karantawa mutane na zama suna shaurarawa don me don a samu wannan rahama la'allakum turhamuna in ka je ana karanta alkur'ani i kokarin da duk za ka yi ka yaƙi shaidan kar ka yi bacci ka shaurara kana ji yaƙi kar kuma shaidan ya rinjaye ka ana karatu hankalinka yana wani waje ko kuma ana karatu kana taɗi da abokinka kar ka yadda da wannan ko ana karatu kana wajen su taɓe-taɓe hankalinka baya gun da ake yi wannan alama ce ta jin kai zai tsallaka ka wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun karka yadda ana karanta qur'ani kuna gefe kuna tadi da abokin ka wallahi koyi da mushrikai ne su ne ake ce musu la tasma'u li hadha alqur'ani wa gad wala gawfi kar ku ke shauraron wannan alqur'ani ku rika hayaniya cikin sa masu karatu suna yi ko kuma kuna hayaniya a gefe to kaga ko da mushrikan farko kun yi daidai Allah ya kare a addinin musulunci addini ne da yake karantar da tarbiyya addini ne da yake karantar da da addini ne da yake karantar da adab ladubba kowane abu yana da ladabi ladabin alkur'ani shine in ana karanta shi kai shiru ka shaurara alamar rashin ladabi ne ana karanta alkur'ani kana hayaniya ko kana wasu maganganu ko kana wayansu ayyuka kana wasu tabe-tabe hankalinka baya wajen da qur'ani yake to alama rashin ladabi kenan Allah ya kare mu sai Allah ya ce واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال والآصال ولا تكن من الغافلين وأنا آية الله سبحانه وتعالى أنا أمور ترباين سدا ذكري kada mutum ya zamanto gafalalle kada ka yadda ka zamanto gafalalle ko da yaushe ka zamanto mai zikiri safiya da maraice wadhkur rabbaka ka rika tunawa da ubangijinka kana ambatonsa fi nafsika a cikin ranka duk inda za ka kana tune da Ubangijin a Ga fili. Ana fahimta ko? Kaga idan har akwai rabbaka ubangijin fi nafsika a cikin ranka, duk abin da za ka yi sai ka tuna Ubangiji na ya Ko kuma ba haka yake a yi ba. ba haka yace ayi ba kaga kana lura da yanda Allah yake kai haka za ka yi kai saboda me saboda shine a ranka zkur rabbaka fi nafsika tabarru'an kana mai kankan da kanka wa khifatan kana mai tsoron sa wa dunar karka ke bayyana zikirinka da karfi min alƙawli in dai zikirin magana ne kar ka zo kana fallawa. zikirin nan kuma ana so ka kasance cikin zikirin Allah bil huduwi wal asali safiya da marice wala takum min al ghafilin kar ka zama to cikin gabanin kamar yadda Allah ya ce fasabbihi bihamdi rabbika qabla ghurubi shamsi wa qabla ghurubi Karin ka rinka tsarkake ubangijinka qabla bulugi shamsi kafin rana ta fito wa qabla ha, haka nan kafin ta fadi safiya da maraice ke to tadarru'an wa fatan. wannan zikiri ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana yadda za mu yi shi duk mutumin da zai yi zikiri ko ya yi shi yana kwaɗayin rahamar Allah yana tsoron azaba kuma yana yin da wabuhi ba a fiffirkice ba ba wai za ka yi shi kana nuna rashin da'a da rashin ladabi ga Allah ba ka yi kaman ka gaban Allah hmm. tabarru'an kana mai tawaburi wakifatan ana kana mai nuna tsoron ka gare shi sannan kuma dunan jahari min alqawl ba sai ka bayyana maganar ka ko ina ana jin ka kana ta fama ba Allah subhanahu wa ta'ala da kake kiransa baya biyayi baya nisantar ka duk inda kake yana jinka. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana tafiya da sahabbansa sai suna ɗaga murya yarfa'una aswatahum bit-tasbih wat-takbir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da su irfa'u aswatahum innakum la tad'una asamman wanda kuke kira ba ba kurma bane wala ghaiban kuma ba baya nan ba kuna kiran sami'an qariban wanda yake ji kuma wanda yake kusa don haka ba dai kun daga murya ba domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqribur rabbuna ubangijin mu kan kusa yake fanunajihi mu dan gana da shi an ba'idun fanunajihi ko ko ne sai yake mu kwalla mar kira fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi aya sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu Allah ya saukar da wannan aya cewa idan na suka zo suka tambaye ka game da labari na yasa nake sai kun kwalla ko kusa nake mu gana a ce musu kusa nake mu gana ba sai sun kwalla ba ina kusa ina amsa kiran mai kira na duka ko da rada kai ina ci ladabin zikiri shine ka zauna cikin nutsuwa subhanallah subhanallah ko alhamdulillah alhamdulillah ko Allahu akbar Allahu akbar ka rika yi ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko subhanaka allahumma wa bihamdihi ko dai abin da ya kama da irin wa'annan tasbihai da hailala da zikirori da ainihin suka gangaro daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin nutsuwa kana yi wannan shi ne adab na zikiri Ba baka tada hankalin kanka ba baka tada hankalin wani ba sannan kuma wanda kake yin zikirin don shi kana girmama shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi wata tafiya a lokacin da ake cikin wannan tafiya sai ana takabbara Allahu akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum kai ku kama kanku fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban ba fa kurma kuke kira ko wanda baya nan ba innal ladhi tad'unahu wannan da kuke kiransa din sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min anqirahilati wanda kuke kira mai ji ne wanda yake kusa da ku yana kusa da ku fiye da wuyan raƙumin kaga mutumin da yake kan raƙumi wani ma za a ga har ɗaya kafar ya taka wuyan raƙumi to sai aka ce to Allah da kake kira ya fi kusa da kai fiye da wuyan raƙumin ya kake ta kwallawa da ƙarfi haka Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake nesa ba ne. don haka in za ku kira shi ku kira shi da natsuwa kar ku kira shi da irin wannan sauti eh na harbowa Allah baya son irin wannan kira Allah ka taimake mu da ganewa zikiri yan uwa ibada ce kuma a cikin ibada duka babu abin da ya kai zikiri domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wadkurullaha zikran sai ce kathira kuyi wa Allah zikiri zikiri mai yawa saboda babu abun da ya kai zikiri yawa a cikin ayyuka sallah dai idan a azhar sai kuka je kuka yi sallah azhar shi ke shi ma kuma zai zikiri ne la'asar in kuka je shi ke shi ma kuma zikiri. ne haka magariba haka nishari dukkan su kuma kumshe din ke da kowace ibada zikiri yana da rabo a ciki ita kuma tana da lokacin ta kawai in ya wuce shi kenan sai wannan lokacin ya dawo zikiri kuma kowane wuri ka je akwai zikirin sa ba abun da baya da zikiri kaga ana da bukatar zaka ci abinci akwai zikiri bismillah lokacin da zaka soma ci in ka gama ka tuna Allah ka ambaci Allah ka gode masa alhamdulillah kowane wuri akwai zikiri sa riga da zikirinsa kwanciya da zikirinsa farkawa da zikirinsa sa riga da zikirinsa hatta riga in sabuwa ce akwai zikirinta daban ne haka idan za ka ainihin shiga ban daji akwai zikiri fitowa akwai zikiri fita daga gida akwai zikiri dawowa ka dawo gidanka akwai zikiri tafiya masallaci akwai zikiri shiga masallacin yana da zikiri fita daga masallacin yana da zikiri haka kuma hawa abin hawanka in za ka hau akwai zikirinsa in ka zauna ka daidaita akwai zikiri in ka firgita akwai irin zikirin da za ka yi in ka hango gari za ka shige ki ba garin ku ne. akwai irin zikirin da ake kowane irin abu yana da zikirinsa kaga rayuwarka gaba ɗaya kana tafiya tare da zikirinka ne in za ka je kasuwa in ka shiga kasuwa akwai zikirin shiga kasuwa wannan duka kowane abu yana da nasa zikirin shi yasa aka kira zikiri zikiran kasira ba wai ka zo ka zauna ka yi ta ainihin kwallawa da ƙarfi ka ce Allah ce zikiran kasira zikiran kasira yana da yawa ne baka da lokacin da zaka ce wannan wurin ba muhallin zikiri sai dai in baka cikin hayyacinka ko ka kuma ko ka bacci amma ko ina kake kawai zuciyarka na tuna da Allah sannan kuma kowane muhalli in ka je kana tuna wani zikiri aka ce ayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu don haka wasu rabbaka ka rika kuma ki ambaton ubangijinka fi nafsika cikin ranka tabarruan kana mai kankan da kanka kana tawabuhi wa kana nuna tsoronsa wa dunan jari ba sai ka bayyana ba min alƙawli wannan maganar ka ba sai ka falla da karfi ba bil uduwi wa alwal asali ka zama mai zikirin safi mai zikirin yamma ma'ana safiya da maraice babu lokacin da ba lokacin zikiri ba wala kun min alghafilin kar ka zama to cikin gafalannu waɗanda ba ka ambaton Allah zai sha ruwa zai ci abinci zai komi zai yi baya tuna bismillah wannan kafalalle ne zai kwanta baya zikiri zai farka baya zikiri ya gama cin abinci baya zikiri komi zai hau abun hawa kamar dama shi ke da rayuwarsa baya zikiri wannan ka zama gafalalle wala takun min al-ghafilin kar ka zama to cikin gafalallu duk abin da za ka yi ya zama kana tare da ubangijinka Allah ya taimake mu إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله Allah yana so ya sifanta mana a nan ko kuma yana sifanta mana sifar waɗansu mala'iku da ke wajensa. ga irin sifarsu innal ladina inda rabbika lalle waɗannan da suke wajen kamar mala'iku masu kula da al'arshi masu kula da ainihin wato bayin Allah masu kula da yanayin sararin samaniyan nan duka waɗanda suke kumshi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yaquluna su ba sa fatarar zikiri ko da yaushe su suna tare da ubangiji to kai kuma ya za ka zo ka zama su ba ka riki ka zama na falalle kawai eh innal ladina inda rabbika lalle waɗannan da suke inda rabbika wajen ubangijinka la yastakbiruna ba sa girman kai an ibadati game da ibada a Allah wa yusabbihuna suna tsarkake shi wala hu yasjuduna kuma gare shi suke sujuda wannan ita ce sujjada ta ɗaya a cikin alƙur'ani ita ce sujjada ta farko cikin littafin Allah ana yin sujuda idan aka zo wannan wuri idan mutum yana karatu a natse ba kamar ana tafsiri irin wannan haka ba mutum yana dubi da alƙibla yana da alwala suturarsa duka da sarki to zai fadi ya kai goshi kasa idan ya karanta wannan aya ya kabbara yana iya yin addu'a a cikin sujuda sannan kuma idan ya dago ba sai sai ya ce assalamu alaikum ba ba a sallama ba sujudar kuma guda ɗaya ake yi ba biyu ba Allah ya taimake mu don haka yan uwa musulmi mala'iku la yastakbiruna su ba sa girman kai an ibadatihi wajen ibadar Allah amma ku dubi bayan Allah inda muke wa addinin Allah girman kai ibada ga mutum yana mata girman kai wai sai ka kai wani matsayin da ba za ka wai ba ka zuwa Jami saboda kana da matsayi eh? ka samu mukamin da har ka wuce sallatul ce. ka kai matsayin da ka wuce zuwa kai nemi ilimin addini wani tsufa ne ke sa shi girman kai wani kuma dukiya take sa shi girman kai wani kuma kudi suke sa shi girman kai wani mulki to su mala'iku fa duk matsayin da kake da ji da shi sun fi ka mala'ika ɗaya ba yana iya tallabe yankin wannan gaba ɗaya ya ɗaga shi sama ya juya shi kamar yadda ake sa cokali a juya masa amma kuma ba ta wa Allah girman kai wanda idan an kwatanta ka da mala'ika yanda ka san baka kai ma kima sauro ba baka kai sauro ba ma amma kuma kai kana nan kana ta girman kai kana ta tinkaho game da addinin Allah wanda kuma don shi aka yoka wasu la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu ko da yaushe suna karkata ubangiji su dama ba sa yi wa Allah shirka ba sa liƙa masa ɗa amma kuma suna tsarkake shi saboda mutane wayansu suna nan suna tsafi wayansu suna canfi wayansu shirke-shirke kala-kala mala'iku ba sa so su gana yi wa Allah shirka wayansu su ce Allah yana da ɗa wayansu ce a dan Allah ne amma kuma lokacin shi ma yana iya zama Allah gashi nan dai to su kuma aikin su kenan subhanallah subhanallah sarki ya tabbata ga Allah game da abin da ake sifanta shi da shi su ga su ba sa sabon Allah kuma ba sa so su ji ana sabawa Allah suna tsarkake ubangiji amma kai ba ka tasbihin kuma ga yawan laifin dan adam gashi da yawan sabawa Allah istighfari ma ba za ka ga ya dage yana yi saboda me saboda shi wata ɗabi'a ce ta girman kai a cikin zuciyarsa Allah ma gadara yake maka Allah ya saurare a wala bu yasjuduna su mala'iku ba sa sujuda ga kowa wala bu ga Allah suke yin sujjada su hatta mu ba a yadda kai wa kowa sujjada ba haramun ne har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan da zan ce wani yayi wa wani sujjada da mace zan ce ta yi wa mijinta sujjada to amma haramun ne wani yayi wa wani sujjada matar ma ba a yadda ta yi wa mijin nata sujjada ba da a ce za a umurci wani yayi sujuda to da mace za a ce kirin kai yi wa mijin sujjada yanzu ya kuka ga matan suke wata ko ina kwana ba ta hada wanda kuma saboda girman haƙƙin liɗi har an ce da za a sa wani ya yi sujuda da mace an ce ta yi wa mijinta amma wai mai gida an tashi lafiyar ma ya gaza wannan inda an ce sujuda za a yi za ta yi eh ba za ta yi ba tun da gaisuwa ma ya gagara ina su juda za ta samu Allah ya Amin. wannan shine ƙarshen wannan sura suratul a'raf abinda muka karanta a ciki na umarni Allah ya ba mu ikon misaltuwa abinda kuma aka karantar da mu a ciki na hani Allah ya ba mu ikon nisan samu hannu Allah madaukakin sarki wazuzzukan da ya yi mana a ciki Allah ya ba mu ikon wazantuwa. Kissosi da aka karantar da mu a ciki Allah ya sa mu ɗauki wa'azi a cikinsu. Labarin da aka ba mu na mutanen kirki Allah ya ba mu ikon misaltuwa da irin a su. Labaran da aka ba mu kissosin mutanen banza Allah Ubangiji ya sa mu nisanci irin ayyukansu don kar mu kasance tare da su. Domin alqur'ani dama yana tafiya da umurni da hani da kuma kissosi wa'inda za su karantar da kai rayuwar wa'insu bayan Allah in ma na kirki in ma ba na kirki ba don ka ɗau zina a ciki Allah ya taimake mu surar da za mu tinkara ita ce suratul amfani wanda tana da ayoyi a saba'in da shida ko Allah muke roƙo ya taimaka. malam anan yace tana da kalmomi kalimatu a alfu kalimati wa sittuniyati kalima wa ida wa salasuna kalima tana da kalmomi dubu ɗaya da dari shida da talatin da shida kalma kalma kalma kalma idan aka ce kalma kalmar da idan aka ambace ta za ta bada kalma ba wai kamar alif kalma ba ne a wannan haru huru ake kira an gane ko to kalmomin da suke ciki su ne malam ya ce tana da kalmomi dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da shida to haruffan ta ba tana da haruffa hamsatu alafi hamsatu alafi haruffa dubu biyar wa mi'atani wa arba'a wa tis'una harfan da kuma harafi ɗari biyu da casa'in da hudu waɗannan haruffan da take suke cikin sa to Allahu alam wannan shingulla ce ba mu dai abin da muke fata Allah ubangiji ya ba mu ikon ɗaukar darasin da ke ciki an gane ko Allah ya ce yas'alunaka anil amfani. bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka anil anfal qulil anfal lillahi war rasul fattaqul laha wa aslihu zata bainakum وأدعوا الله ورسوله إن وقال البخاري إمام البخاري يجي قال ابن عباس الأنفال المغاني dukiyar ganima ita ce amfani kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa ibn abbas ya ce annahu qala al anfalu al ghanaim kama kan برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة kamar yadda aka ce an kebe ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai laysa li ahadin min hashay babu rabon wani a cikin ta to ita wannan dukiya farko an yi ta tababa to yanzu wannan al'amfalu na waye dukiyar nan ta waye mutanen madina ne ansa ko kuwa mutanen makka ne muhajirun an fara ta babar wannan dukiya ta ganima a shekarar da aka yi badar shekara biyu da hijira wannan ta baba da ake yi shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم suna tambayar ka game da wannan dukiya ta ganima kun to ka ce da su al'amfalu lillahi dukiyar ta Allah ce war rasuli ta manzon Allah ce don haka ku ji tsoron Allah ku daina yawan ni akan wannan ba hannunku ciki na Allah ne da manzonsa fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu ta bainikum ku sulhunta tsakaninku wannan ayoyi ne waɗanda suke da muhimmanci kwarai gun musulmai ya kamata kun musa musu ido sosai mu lura da abin da suke karanta su takawa ita ce jagorar rayuwar musulmi sai aka fara da wattaqul fattaqullah ji tsoron Allah shi yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqaw wanda ya fika takawa ya fika kima a Allah shi yasa ake son takawa ko da yaushe wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullah aisu ma kuntum ko ku zama masu takawa a duk inda kuke sannan wa aslihu za ta ku. ku rinka yin sulhu a tsakanin kar ku ke gaba da juna gaba ɗabi'a ce ta jahiliya ba ɗabi'a ce islamiyya ba musulunci baya son gaba sam sam sam haramun ne in ma akwai wanda kake gaba da shi daga yanzu in ka koma ka neme shi ku sulhu Allah ne yake fa aslihu za ta bainikum sannan kuma idan kuka ga akwai 'yan uwanku da suke gaba to ku yi ƙoƙarin sasanta tsakaninsu ku san hanyoyin da za ku bi don ku sulhunta su ku duba fa hatta ƙarya aka ce ta halatta in sulhu za su. ƙarya dai kaba'ira ce babba an ce wailul lil mukazzibina kutilar qarrasuna amma aka ce in sulhu ne an yadda mutum yayi ƙarya ka je ka ɗauki kafarka musamman ka je ka sallama a gidan wani ya fito ku gaisa ka ce wani ne ya aiko ka kuma bai aiko ka ba wanda suke gaba ka ce wani ne ya turo ni zo in same ka don Allah irin zaman da kuke yi ne ya ji abun ka ya gaji da abun ta, yi kuma ya san shi ne ke da kuskure amma don Allah ya zo cin ba ku hakuri ba ka zuwa da Ya dakatar da wannan gaba haka ana kyau ya sha ya ji wa'azi abun haramun bai kamata ku rayu da irin wannan hali ba ya ce zo don Allah yana so ya zo ya same ka amma yana jin tsoron kada ya zo abin da zai biyo baya ya ji haka ya sa ya turo ne ya ce zo in baka haƙuri don Allah daga yau don Allah in kun haɗu ku koma mu'amala ku kamar da gashi ba bai aiko ka ba to idan har ya ji cewa an zo musamman an nemi ya yi haƙuri haka zai ji daɗi ita to ai dama shi ne ai dama ni ka san dama to shi kenan kaga an samu nasara kake to ba wani mara sai ka yi maza maza kafin su haɗu kuma ya kaje ka samu wancan maka sallama ya ce wancan ne ya aiko ka ya ce zan ce maka don Allah ta yi haƙuri fahimtar yake gudana tsakanin kunna kurakurai ne kuma yawanci ya gane ma shi yake da don Allah ya ce ba ka haƙuri ku koma mu'amalar ku kamar da kar ku je mutuwa ta same ku a irin wannan hali domin ya ji abubuwan ashe ba kyau amma don Allah ya ce kai haƙuri in kun haɗu da Allah ku ci gaba da gaisawa kuna mu'amalar ku kamar da to ai dama shi ne dama ni ka san kaza zai ci gaba da kawo da abu kaga a lokacin ka ci nasara daga sun haɗu sai kaga kowa yana murmushi yana ga shi aka ba haƙuri shi wannan yana gani ya ba haƙuri shi ma wancan yana ga shi aka ba haƙuri sai kaga an ci gaba da mu'amala to aka ce wannan ƙaryar ta halatta ta halatta wannan ƙaryar wa aslihu za ta bayyana ku rinka gyara tsakaninku sannan wa abiyullah ku zama masu yi wa Allah da'a kada Allah ya rika cewa a haramun ne ko kuma kuna halatta idan Allah ya ce ku bi nan to ku bi wajen har ku kure ku yi gardama shine da'a ga Allah sannan kuma yana daga da'a ga Allah idan aka ce hayya ala sala kai watsar da duk abin da kake in watsar ki watsar duk mu watsar kawai mutum yi wurin ibada alamar da'a ga Allah ke. idan da akwai ɗa'a ga bayin Allah idan aka kira sallah da zaka duk injuna an kashe kowa ya kashe injin da yake aiki da shi mai nika ya kashe mai shago ya rufe kowa ya aje abin da yake ciniki an dakatar sai an gama sallah alama ta'a ga Allah wa wa rasulahu kuma ku zama masu yi da'a ga manzansa in dai aka ce Allah ya hana ku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to nan ma ku yadda dole ne fa sai ka hada biyun nan biyayya da Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yadda za a yi rayuwar musulunci ta rayu ba tare da abu biyun nan ba sai an bi littafin Allah an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mutane su zama musulmai shi yasa yace in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne abu ukun nan sai kun hada ku ko kuma in ce abu hudu na farko jagoran takawa fattaqullaha da Allah ya ce na biyu sulhu tsakani ku zama ‘yan uwan juna, ba kwa hassadar junanku ko musulmai, kuna son ku, kuna ƙaunar juna. In musulmi alheri ya same shi kai murna, in bakin ciki ya same shi ka taya shi damuwa, ka ji kana son sa a ranka kamar yadda kake son abu ya same ka, haka kake so shi ma ya same shi, in mai kyau ne. Yadda kake tsoron abu kar ya same ka mummuna, haka kake tsoron kar ya same shi. zama ‘yan uwan juna, sannan kuma idan kuka ga faraka za ta faru tsakaninku ku sulhunta wa aslihu za ta bayyana kaga an samu takawa an samu sulhuntawa tsakanin musulmai an zama abu ɗaya, to sai kuma a dunguma gaba ɗaya a yi wa Allah da'a da manzonsa abinda ayat nan ta karantar addini ne gaba ɗaya fattaqullaha wa ta zata kun wa atiu Allah wa rasulahu sai ce, in kuntum mu'minin in ba masu imanin ne kaga idan aka rasa wayannan abubuwan to alamar kudin ma ba masu imani bane ƙarya kuke ba fa yawo da takawaku ba fa kaunar junanku ba ka biyayya da alkur'ani ba ku biyayya ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina imani abu hudun nan dole ne a same su Allah ce mu shi yasa ake kira mutane mu mai da hankalin mu ga kitabu da sunna nan ne addinin musulunci da yawa ake karanta irin wannan ayoyi wa atiu Allah wa rasulahu amma ba san me me take nufi ba wa atiu Allah ku bi Allah littafin Allah wa rasulahu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ya aiko mana wannan manzon yana karantar da mu wa yu'allimu umul kitaba wal hikmata ko wa yuzakkihim kaga yana karantar da mutane kitaba qur'ani kenan hikimata sunnata kenan wai zakihim yana tsarkake ku daga dukkan wata dabi'a lalatacciya kaga nan ma kitabu wa sunna ne don haka yan uwa musulmi mu tsaya mu maida da al'amari al'amarin mu ga Allah mu koma ga manzo Allah duk mutumin da zai cusa masa kin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yana kokarin ya cusa maka kafirci ne a cikin zuciyarka kuma ana baka abun a ce ne ba za a baka shi yadda zaka fahimta ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce in إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجيبون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون وفقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم in dai mumini ne sai ya haɗa su waɗannan abubuwa da suke cikin ayoyin nan ɗaya biyu uku hudu biyar in suka haɗu to mutane sun zama masu imani in aka rasa su kuma to ba magana Allah ya ce innamal mu'minuna lalle waɗanda ake ce musu masu imani kaga yanzu ai an fara mubtada din ko ana jiran khabar lalle wa'anda ake ce musu masu imani ba. kaga zaka shawara ka ji suwaye wa alladhina idza zukira Allah sune wanda idan aka ambata musu Allah wajilat qulubuhum zukatan su za su dawo tsoro duk mutumin da kake masa wane ka ji tsoron Allah to da ka ji tsoron ka da zan ji tsoron ka da ji ya fada ka da fada to yare shi ba mumini ba ne mai imani in ka ce marwa ne ka ji tsoron Allah gaba ɗaya sai yara ba to me ya faru ka duba wannan aiki da kai ya saba wa wa Allah ya saba wa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka ga ya yi nadama ya dawo ya gyara to wannan mumini ne amma mutumin da za a ambata masa Allah ya yi fushi ko ya tafi fada wannan bai samu gaba ta farko ba ta imani gaba farko ita ce mutumin da in an ce mar Allah bai tsorata idza zukira Allah wajilat qulubuhum gaba ta biyu wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatkum imana idan aka karanta musu ayoyin Allah sai imani ya faru imani ashe yana faruwa sannan kuma yana rabuwa. kuma imani yana ƙaruwa ne idan ana yawan tunatar da mutane al'amura ta hanyar karanta musu ayoyin Allah duk sanda aka ja masa aya aka ce masa Allah ya ce to sai imanin ya karu mutumin da yake zuwa yana shauraron wa'azi ba zai daidai da wanda baya kusantar wa'azi ba imanin ku ba ɗaya bane don ka riga ka ce ka yi imani kawai ka je ka zauna ba ka kusantar tunatarwa to fa imanin ka kullum dada duhu yake yi kawai domin imani haske ne Allah yana wato na wannan hasken ga zuciyar wanda ya so kuma hasken yakan ƙaru da yawan yanda kake mu'amalantar ubangijinka yanda mu'amalar ka da Allah take haka yanayin hasken ka zai kasance na imani idza tuliyat alaihim ayatu idan aka karanta musu ayatu ayoyinsa shi Allah zadatkum sai ayoyin su kara musu imanan imani sai ka su kuma mataki na uku wa ala rabbihim yatawakkalun su ne masu dogaro da ubangiji an samu mataki nawa alladina yuqimuna salata su ne kuma inda suke tsaye da sallah mataki na hudu kenan wa mimma razaqnahum yunfiquna mataki na biyar kenan wa'annan abubuwa su ne wanda ayoyin nan suka kunsa na farko ka zama wanda in an ambata maka Allah za ka tsorata in an karanta maka aya za ta ƙara ma imani sannan kuma ka zama mai dogaro da Allah sannan kana mai tsaye da sallah sannan kana ainihin ciyar da abin da Allah ya kore maka to za mu yi bayani misali allazina yuqimuna salata kaga ce ba allazina yusalluna ba allazina yuqimuna salata sune inda suke kiyaye lokacin sallar da ainihin sharuɗan sallar tun daga yanayin tsarkin su da yanayin alwalarsu da kula da lokacin sallar da yanda za su tsaya gaban Allah su tsaye da sallar sun sani sun kiyaye sun san yadda za su yi ta wayannan su ne masu imani amma mutumin da bai san sallar ba bai san ƙa'idodinta ba kuma bai damu da je ya nemi ya ake yi ba imanin ne ba karfi. inda da imani da za ka ji a karantar da kai rashin imani ne ke sa mutum ya zauna bai iya sallah ba kuma ba zai ji a koya masa domin masu imani su ne allazina yuqimuna salata su ne masu tsaye da sallah kamar yadda take kuma daga an ce hayya ala sala duk abin da suke yi sun bari yi yawan kurar da katara na ɗinkin sallah daga an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka aje kai kyan sai ka tafi ka je aka yi azhar haka la'asar in ta yi ka watsar ka tafi ka je a yi sallar la'asar da kai haka nan magariba haka isha'i haka asubahi to me sai da sallah sannan kuma kana yin ta da sharafi shuruɗu salatin nan ka kiyaye su kuma ka san farilu a ciki ka san abun da ke bata ta ka san abun da ke gyara ta ka san sallar da ta ɓaci ba ta gyaruwa ka san wanda kuma ana iya gyara ta ba ta ɓaci duka ba yana da kyau mutum ya kwankwance sallarsa domin sallah ita ce wanda ake fara gwada wa mutum bayan an gano shi da tauhidi sallar ta za a fara aunawa in ta yi kyau sauran hisabin da zai zo da sauki amma idan ba ta yi kyau ba to sauran kuma gasha su sai ya fi tsanani Allah ya kare mu to su ne masu tsaye da sallah wani mara zaka nawo abinda muka arzuta su da shi kuma kuna suna ciyarwa ilimi ne Allah ya baka kana bada shi dukiya Allah ya baka kana bada ta lafiya Allah ya baka kana bada ta ta gefen ibadarka kan baka rowa ba ka rowa iliminka kana taimakon addini da shi ba ka rowa dukiyarka kana taimakon addini da ita ba ka rowar lafiyarka kana taimakawa addini da ita ba ka rowar hikimomin da Allah ya kore ma ta hanyar ba da shawara kana amfani da basira ka wajen ba da shawara ci gaban addinin musulunci min mara zakana daga irin abun da muka arzuta su ko ma wani irin abu ne Allah ya arzuta su da shi masu imani ba ke magana to su yunfiquna suna ciyar da shi ba wai lalle ne sai kuɗi ba dukiya ita ce gaba idan aka ce infaki to amma ya shafi ko me kake da shi ilimi ne lafiya ce basira Allah ya kore ma dukiya ce duka za ka ciyar don daga addini don taimakawa bayan Allah masu addini musamman daga kan zakatu na wanda aka farlanta maka tabbatar da kana fitar zakka kamar yadda Allah ya ce a fitar kar ka yi fitar da zakka irin na bogi a ka rinka ainihin ɗan rarrabawa kaɗan kaɗan mutane da yawa kowa ya ji labari a cewa ne yana fitar zakka alhali kuma ba ta fita daidai ba wani ganda take hana shi lissafin dukiyar ma kawai zai kimanta sai ce kawai bai wuce kaza ba ai ka tsaya ka lissafa dukiyoyinka ka aje lokaci na lissafin dukiya ka tabbatar da nawa ka mallaka nawa ne haƙƙin Allah a jiki nawa ne naka domin kar ka je ka rinka rayuwa cikin haƙƙin ubangiji in ya tashi fitarwa ba ba zai maka daɗi ba in ba ka fudda da kanka ba ma zai fitar kuma in ya tashi fuddawa nasa fitarwan ga ba lada kuma ba daɗi ba zai maka daɗi ba kuma ba za ka samu lada Allah ya kare mu to kaga masu imani sune waɗanda suka haɗa waɗannan sifofi guda biyar yawa ga katawa ga tsoron sunan Allah in an ambata ga kuma imanin suna karuwa in an karanta musu aya Allah an fassara sannan kuma ba sa dogaro da kowa sai da Allah sannan suna sai da sallah sannan suna ciyar da dukiyarsu don Allah ilimin su don Allah lafiyar su don Allah waɗannan su ne masu imani Allah ya taimake mu da kwantuwa to da aka ce su ne sai Allah ce to ulai ga umul mu'minuna waɗannan su ne mu'minai haƙƙan na gaske yana akwai mu'minai na bogi ko duk wanda su sufofin nan bai subanta da su ba to ba mumini haƙƙan bane mu'minai na gaske su ne waɗanda suka tara waɗannan sifofi ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim to irin wayannan suna da darajoji a wajen ubangiji su darajoji mataki mataki za a rika hangen darajojin sama kamar yadda ake hangen taurari a sama Ka san aljanna ba wai daraja ɗaya ba ne kawai dukan mu muna zubi kan doron duniya nan kamar yadda muke haka duk muna duniya mm. duniyar aljanna tana hawan hawa wanda ya dara ta kusantar Allah ya dara ta yin sama a aljanna to masu waɗannan sifofi guda biyar da muka lissafa suna da darajatin ko darajatun suna da darajoji inda rabbihim a wajen Ubangiji. wa maghfiratun ga kuma gafara da Allah zai rika yi musu wa rizqun ga kuma arziki da Allah ya tanada musu karim na karramawa wannan duka a gidajen aljanna su don haka yan uwa musulmi mu rinka yarda in an ce mana Allah don Allah to ka tsaya ka shaurara duk abin da kaji yanzu, don Allah wani to ka shaurare shi wani yanzu in za ka kwana kana ce masa don Allah ba zai shaurare ka kamar mutane mu wani gara ka ce masa kula sai ka ji ya firgita eh wai filakun to filakun nan kan me ne ina yake eh na to gulgul da yanzu ina nuna mun shi eh a ina yake to amma an ce maka Allah wanda shine ka, kalli sama ka gani shi yayi ta kalli kasa shi ya yi ta a dube ka ka gani shi yi ka an haɗa ka da shi baka yadda ba ce kulaku shi kuma kulaku me yi, kulaku din me ya halitta nuna namun abun da kulaku yi. eh ya za ka fifita wani abu da ku kuka sa masa suna sama da Allah eh Allah ya saurare lokaci yi ko Wadon haka yan uwa musulmi wurin kajin jin tsoron mu rinka jin tsoron Allah muna mai da al'amarin mu ga Allah muna dogaro da ubangiji mu daina dogara da shirme wai don kakanka haka yake kace kai ma dai kai ka bi kakanka na farko annabi Adam musulmi ne mai tawakkali ga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ka turo maka yanzu shi za ka bi baya canfi baya tsabi shi dogaro da Allah yake to shi ya kamata mu yi koyi da shi Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon yan uwa ramadana yana tafiya kullum muna tunatar da mu ayyukan alkhairi kar a ja baya yanzu ne ya kamata a dage yanzu ne lokaci yayi koman nan na ƙarshe a nan ne abin nan yake fita lailatul daren lailatul qadri a goman ƙarshen nan ake samun ma'ana ake dace da shi. Ya kamata mu yi ƙoƙari yanzu mu daina kasala ɗan uwa, mu riƙa tashi cikin dare muna ta nafilfili muna ta roƙon Allah, muna ta tuba, muna ta neman in ma duniyar kake nema ka roƙi Allah zai ba ka, lahira in ka roƙe shi zai ba ka, gabara in ka roƙe shi zai ba ka, lafiya ko menene kake so ka tashi cikin dare cikin wannan wata. ka yi ta addu'a kana ta ƙana'a kana mai da kanka ga Allah subhanahu wa kuma mu yawaita mu yawaita taimako dan uwa in dai har Allah ya baka abun taimako a yawaita yawan taimako in Allah ya kore ma yadda za ka yi to ka tabbatar da ka ta taimaka wa su a cikin wannan wata musamman ma a gomomin ƙarshen nan gashi kuma lokaci ne dama na buƙatar taimakon akwai talakawa wa'anda yaran gidansa ma kawai wani bai san yadda zai musu dinki ba wani abincin da za a yi a sallar ma ba ya da yadda zai yi to kai kokari kaga ka dau nauyin wayansu gida ɗaya ko biyu ta wannan hanyar kai ma ka taimaka wayansu kaga yadda Allah zai taimake ka kai ma kuma daga ka taimaka wani ka koma gefe kawai kai shuka cewa Allah don kai nayi kai kuma ka gaya wa Allah damuwarka kai ma ka ga yadda Allah zai biya ma damuwarka kuma ranar da za a rufa maka asiri tana zuwa shine ranar gobe kiyama Allah ya taimake mu kuma mu rinka taimaka wa ɗan uwanmu da addu'o'i muna da marasa lafiya da yawa muna da marasa lafiya da yawa suna nan suna cikin matsala mu rika sa su a addu'o'inmu ba wai sai musulmin da ka sani ba wanda duk ba ka san shi ba ma ka ce musulmai waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ka rinka sa su a cikin addu'o'inka in ka yi qiyamul layl in ka karanta alqur'ani in ka yi istighfari in ka yi salatin manzon Allah ka gama tasbihin ka zaka roki Allah ka roƙa wa ƴan uwa musulmi na duk duniya haka matattunmu mu roƙa musu gafara rayayyunmu mu roƙa musu sauƙi kuma ka rika addu'a Allah ya ƙara haɗin kai a cikin musulunci a kullum kuma ka rinka addu'a Allah ya ɗaukaka alƙur'ani da sunna a cikin rayuwar musulmai su rinka ji a jikinsu babu rayuwar musulunci in ba da kitabu wa sunna ba to idan Allah ya taimake mu muna yi wa junan mu irin wa'annan addu'o'i sai kaga Allah ya dawo mana da ruhin mu ƙauna ta yaɗu tsakanin musulmai suna son junan mu. mu rinka korar gaba yan uwa yanzu ba da yawa mutane ba wani fa ya tsani musulmi sama da yanda ya kamata ya tsani arni sai kaga ka haɗu da musulmi dan uwanka amma yana yaƙe kana yaƙe ba murmushi ba ne. bai son ka sosai ba ka son shi sosai kuma akan shirme Allah ya sauke mu rika hattara da Allah mu yi amfani da watan Ramadana mu rika addu'a Allah ya kusar mana da irin waɗannan abubuwa kuma mu rinka yi wa garin mu addu'a garuruwanmu addu'a, unguwoyinmu, iyalanmu, ‘ya'yayenmu muna da ‘ya'ya da yawa, mata suna da buƙatar aure, wayansu ba su samu ba, muna da ‘ya'ya, wayansu suna ƙoƙarin kangare mana, suna da buƙatar addu'o'inmu, wurin kai musu addu'a Allah shiryar mana da su. Akwai iyaye da yawa wa’yanda Allah bai fahimtar da su ana yi wa ‘ya'ya tarbiyya ba, shi kawai aihuwarsu yake yana zubarwa. Allah ya gane da irin wayannan su rinka yi wa ƴaƴan su tarbiyya mu rinka addu'a ɗan uwa mu rinka taimakawa juna wallahi abun ba sai da addu'a abun ya wuce inda duka ke tsammani sai da addu'a yawa sai da addu'a ƴaƴanka karka yi tsammani wai tarbiyyar ka kaɗai za ta ishe su sai ka haɗa da addu'a tunda aka samu ɗan annabi ya gagara to kai ɗan waye da ba zai gagara ba naka don haka sai dai mu ta roƙon Allah Allah ya taimake mu Allah ya shirye mu shirar mana Allah ya tsare mu ya tsare mana kuma mu rinka sa shugabannin mu cikin addu'o'i saboda shugabannin nan namu yanzu gaskiya ba su da kirki to mu rika musu addu'a Allah ya sa kirki a cikin su. idan suka gyaru to gyaruwar mu ne idan kuma muka yi musu mummunar addu'a suka ɓaci mun shiga uku sai su ƙara ƙara samu amma muna musu addu'a Allah shirye su sai kaga mun samu sauki Allah ya gyara mana su Allah ya sa imani a cikin zukatansu Allah ya sa musu son addini sama da son mulki Allah kuma ya ɗora su akan makiyansu malaman mu rika sa su a cikin addu'o'i Allah ya taimaka musu rayuwarsu ta duniya da ta lahira Allah ya ƙara musu imani da haƙuri da juriya Allah ya ba mu ikon din abin da suke karantar da mu Allah ya ƙara mana son juna za mu dakatar a nan insha Allah sai gobe in Allah ya kai mu assalamu ya sa ciwon ina to ban san irin maganin yadda yake ba in dai diga shi ake yi kam zai wuce makoshi domin kofar ido tana kaiwa makoshi kaga bai kamata ba kenan sai dai idan ciwon idon ya kai matuƙa ya yi tsanani ko azumin ma ana iya ajewa don a yi magani wannan babu laifi

ba da niyyar ka yi sujuda a lokacin da ba a so a yi ba ne ba an ce kar a yi sallah lokacin da rana take fita ba to wannan tana daidai da tahiyatul masjid kaga tahiyatul masjid sababin ta shiga masallaci to duk sanda ka shiga masallaci za ka iya yin tahiyatul masjid ko da lokacin da aka hana ne ka gane ko haka malamai suka ce haka kuma sujuda ta tilawa za ka iya yin ta duk lokacin da ka kai kan ayar haka kuma sujudu shukri duk lokacin da wani albishir ya zo ma kawai kana zaune sai wani ya zo ya ce an biya ma makka za ka faɗi ka yi sujuda don ka gode wa Allah ka gane wannan duka wannan lokacin da labarin ya zo shi ya sabbaba maka wannan sujjadar karatun da kake ne ka iso gurin to sababin sujjadar ya samu sai kai kawai ka shiga masallaci eh to sababin nafilar ya samu an samu daddadan labari to sababi ya samu sai kai sujuda wannan ba hana ba amma haka kawai ka tashi musamman ka daura niyyar nafila rana za ta fito an hana ka daura niyyar nafila rana za ta faɗi an hana ka gane wannan Allah ya taimake क्या नाम सुबह करें